a ah, a ah, a ah, a a kai tsaya tsaya kai ma ku ina ne ku in ba sa sakarci da hauka irin ku ba ina za ku ku mutanen ina ne ma wa'annan mutanen nan dan kan ji ba ai ran kai daɗe wannan hanyar ita muke yi zuwa gida kullum ba ku da labarin dokar da mai martaba isa da manyan ƙasa an hana goyon biyu akan abin hawa shine tsabar rashin tausayi da rashin imani kuka ɗauko jaki ko jaka kuma kuka rasa ɗaiɗai sai kuka hau ku biyu kuka sa shi i ƙasa salon ƙasa ta rushe gwamnati na ƙoƙari ta ana zagin ta bata yana kwalta ba wani jakin ne ai ranka dai a ba wani jakin ita ke wannan guda ita ai yanzu ko to yanzu ku za ka ga wani jakin dan yanzu za ku sauka ku kuɗa wannan ku tafi ina jinka wallahi kun goya shi a ce a kafa dokar babur shi aka hana goyo amma ba jaki ba to kai kaji da sarkin noma yake babur to bari in gaya ma <laughs> mu mun bi karfin ka ci mutuncin mu mai gida ne fa <laughs> rabe da su ai ba na fushi ba na fushi to bari in gaya maka wani abu mu a nan garin eh. nan lardin eh. da kake gani ko mace ko namiji kai ko mace ce in ta haifi tagwaye to babu labarin ta yi goyo in ku ta yi za ta gane kuranta saboda haka wannan kun kare doka kuma doka za ta yi aiki a kan kar su bata mana lokaci mai man fada ranka yi ku yi haƙuri inda ba mu sani ba kar su bata mana lokaci su dauke shi a kama tafi fada mai fada dama fada fada ba ku dauki ga kin aka wannan ma wani laifin ne eh, wannan ma wani laifin ne mu ce kun yi laifi <laughs> wa zai dau eh. gaban wa zai dau bayan mm. dauka za ku yi aka wa dauka san Allah dauka shi za ku a taimaka mana mu jata ka kare wani laifi eh ka kare laifi <laughs> wallahi ah. magana ɗaya kare laifi wannan ai namiji ne ya za ka mai da namiji mace jaki ka ce jaka to wannan ma wani laifi ne wannan kai ba da mai martaba za mu da wallahi mun tafi eh. wallahi can inda muke wallahi mun tafi mun ga dama jaki sai mu ce mai jaka in mun ga jaka sai mu ce jaki mu anan babu wannan wallahi ku jaka kuma saboda haka daga nan ba inda zamu mu tsaya da ku sai fada ah. ku dauke shi wani ya dau gaban wani wallahi kun jata wallahi kun jata wallahi kun jata wallahi wallahi wallahi wallahi kun jata <laughs> ko rama ni a bana fushi ni tana tana tana harbi fa Allah ya ruwa sai muje muje kai su ne masu bana so bana so in baki sun zo ka rika amma kai dai sha sha sha ne wannan wannan shirme ne wannan haka in banda in banda in banda aikin wofi a ce ka ajja mace a gida shikenan kai kai ka kai cin abin da ga dama kuma ta kama ana busa algaita amma ita kuma ta rinka lalacewa a cikin gida ba abinci ba komai ta zo tana kuka ta zo nan ta kawo karaka haka ake yi wannan gaskiya ne tuba nake ranka dade ha Allah ya ran kai dade wannan makamancin shi ba zai ƙara faru. to bari ga maka wani abu duk wannan rigimar da ake yi duk wannan rigimar da ake yi komawa za ka yi gida ka je ka tuta ta same ni in mata da siya wannan gaskiya ne insha Allah zan turo yana bakin mai gari ba mai gari isa ba mai kaje tewa matarsa kara ma lafiya matarsa matarsa wannan matarsa baya ba ta abinci da ke kai sabar shi dade amma a sa mai hankali ranka dade a da ke ti a sa Allah ranka dade ai sama da te ranka dade dade na tuba na bi Allah ranka dade ranka dade ranka dade wallahi wallahi yadda aka ci mutunci gwamnati a kasar nan wallahi sai mun ci mutuncin ku bayan ɗaya ku ta karkare ku zo ku yi goyon biyu ai to to to wai ku dakata eh. Eh, ina ina sa eh. kwatar da hankalin ne bai yi bai ko hawan biyu akai ranka na ina jin ka kaga wannan bayan Allah wa'annan laifin da wa'annan suke ya fa na gode kaga dai na farko eh nan ka sa doka ta yin goyo akan abin hawa wa'annan bayan Allah sun yi goyo akan jakin laifi na biyu laifi na biyu ranka daɗe bayan allah nan ka gan su nan sun fi da wannan jaki mace wallahi garin yaya to jaki ne sun ce jaka za su tura ta to na uku ranka daɗe wa'annan bayan allah sun zagi sarkin noma sarkin noma namu dai sarkin noma namu ina jin ma shi yasa fito ba sarkin noma sarkin noma eh. su wannan sun zage shi wannan ga suna ba za ba sun zage shi mm. ni da ji uban mai gari sarkin eh, noma noma sarkin noma eh, wannan ya wannan a za ta kula dai za ka yi aikin ka ba wanka kai wannan laifin na zagin sarkin noma ya yi wani abin da ya kamata kawai a eh. su wajen hakimi tun da dai kun karya mana doka mm. har ka sake kuka sake salele da ɗan lami suka ganku mm. kuma suka kawo ku nan eh. ai kun shiga nan kai dai kai dai mutum ne mai adalci mai ɗauke da wannan garin gaba daya babu yadda za a ce wayannan bula bulan su tare mu ba san ko su waye ba a'a daya daya bula bula mai gatawa da ni kake kenan ah, to da ni kake mana mai ka magana kule ka ta me me me me me kai tsaya tukunna za mu zo kanka kai za ka yi aiki wai kai ne mu a can garin mu inda muke eh an mutum mai jiki ne mukan ce mashi kuje eh bagi na yake yi ko ah. bagi na yake ah, ya za ka yi aiki ka ya ka ya ka ba ka da hankalinka ka da hankalinka to mu anan ba haka bane mu ka fara nan da mu kai ba ku da labarin cewar an naɗa sabon sarki ne wannan fa sabon sarki ne fa aka naɗa fa wancan tsohon mai gari kawai kala da wannan kwa kowa to kuna ji na ku daitowa ka yi aikin ka ka modi aikin ka wannan jaki na salele za a kai wurin jaki bai ya mu ko kuma za a wuce da ku za a tafi da ku wajen hakim bisa wannan abu da kuka aikata wannan adalci ne kai ko liman wannan kalangu kai zaka karbi su ana gidan a bani kalangu Allah ya baka yawa rai baka go suna ah, wannan kai dai ya ce baka bani kalangu da bayani in ta kashi wannan kai dai eh. wannan kalangu da wannan jaki aminan neman abinci na ne. To. Tun da Allah ya yi ni ban ga ka. Kai kai za ka mutu da bashi fa. Ina gaya ma. Bagati. Eh ina ina ina kaga. Bagati. Jaki. Eh jaki. Eh, eh jaki. Eh jaki. Sama da shi. Eh? eh ai sama da shi. Eh, Magajin gari a samu ne rike kofato. A riƙe mai kofatan? Eh, a riƙe kofato kai harbi. Ina kai kai ta shi rike mai kofatan. Liman, a rike mai kunnuwan.